بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا مغفر مودة والسلام والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته barkan mu da haɗuwa da ku a ci gaba da wannan tafsiri na alkur'ani a wannan masallaci na bilal bin rabah a birnin katsina a wannan rana ta takwas ga watan ramadan shekara ta dubu ɗaya da ɗari da talatin da tara wanda ya yi daidai da ashirin da hudu ga watan mayu na shekara ta dubu biyu da goma sha takwas a jiya mun karkare daidai inda allah subhanahu wa ta'ala yake magana akan waɗanda ya riga ya rubuta musu cewa 'yan wuta ne to ko an musu wa'azi ko ba a musu wa'azi ba ba za su taɓa yin imani ba inda muka yi bayani game da kaddara da kuma irin yadda Allah subhanahu wataala yake zartar da abubuwa a duniya sannan kuma mashi'ar Allah subhanahu ita ce gaba da mashi'ar bawa tare da cewa shi ma bawa Allah subhanahu ya ya shi wata kudura wacce yake iya gane abu mai kyau da kuma mara kyau kamar yadda Allah subhanahu wataala yake cewa inna hadaina wa sabila imma shakiran wa imma kafura wannan ta Allah subhanahu wa ta'ala duk mutumin da bai san halin da yake ciki ba Allah madaukakin sarki baya kama shi da laifi annabi sallallahu alaihi wa sallam yana cewa rufi alqalamu an thalathatin an sabii hatta yahtalim wa an almajnun hatta ya'qila wa an an-na'im hatta yastayqi an dauke alqalami ga mutum uku yaro har sai ya balaga mahaukaci har sai idan ya zama cewa ya samu hankali sannan kuma hakanan kuma shi ma wanda yake bacci har sai ya farka a yau insha Allah ta'ala za mu ci gaba daga inda muka tsaya inda za mu fara bayani game da ayoyin da suke magana kan munafikai a cikin wannan sura ta bakara sura wacce take mai albarka wacce annabi sallallahu alaihi wa sallam yake cewa ta'allamu suratul baqara fa inna akhdaha baraka wa tarkaha akara wa la tastati'uha al-batala mana ku koyi suratul baqara saboda roƙo da ita albarka ne kamar yadda kuma baranta hasara ne masu sihiri kuma ba sa iyawa da suratul baqara a wani hadisin kuma annabi sallallahu alaihi wa sallam yana cewa la taj'alu buyutakum quburan kada ku sanya dakunan ku zamanto kamar kabararraka wa qra'u baqara ku dinga karanta suratul baqara fa inna ash-shaytana la yadkhulu baytan yuqra'u fihi suratul baqara saboda shaytan baya shiga cikin gidan da ake karanta suratul baqara bismillah malam أعوذ بالله من الشيطان الرجيم

bayan nan sallallahu alaihi wasallam ya yi hijira daga makka zuwa madina a lokacin ne aka fara samun munafukai abinda ake nufi da annifa kamar yadda malamai suka faɗa wasu malaman suka ce an ciro kalman ne daga annaf abinda ake nufi da annaf shine kamar kogo saboda haka shi munafiki an samo wannan sunan nashi na annifa ne saboda kasancewar munafiki yana bayyana abinda da ba shi ne yake cikin zuciyarsa ba kamar yadda shi ma kogo in ka hango shi daga nesa ba za ka iya gane abin da yake cikinsa ba akwai malaman da suka ce kuma kalmar annifa wato munafunci an samo ta ne daga Nati'a al-yarbo ko kuma al-jarbo abin da ake nufi da natiƙa al-yarbo shine za ka iya fassara shi da kurege ko kuma a gafiya kamar yadda suka yi tarihi ne wata dabba ce wacce take tana kama da ɓera amma ta fi shi girma saboda haka tana yin ramuka tana da rami a ƙasa a cikin ramu kuma akwai wasu ramuka wanda inda ta samu haɗari za ta iya bita wannan ramukan ta tafi inda ta ga dama ya sunan wannan dabba a katsina na? <laughs> to ikhtalabar fuka hau na kurku na kureje. shi ma kurege kalar su ɗaya da ɓera kureje ma kalar su ɗaya da ɓera na irin irin irin girman irin irin gaban nan kalan ku ɗaya da ɗera kawai shi babban to shi ce nan mu je dai ko mu ce gafiya ko mu ce kurege ko wanne zai hau ina jin da kurgu da gafiya duk ɗaya ne ko haka ne ina jin namiji ne da mata ko to ala kulli hal wannan suka ce wannan kalmar ta annifa an ciro ta ne daga nasiqa al-yarbu saboda kamar yadda kamar yadda ita kanta wannan gaskiya ko kuma kurege idan ya zamanto suna da hanyoyi da yawa da za su samu dama su gudu ko kuma su samu hanyar da za su fita daga haɗari to haka shi ma munafiki yake munafiki ya zamanto cewa idan ya zamanto ya ga a cikin musulunci ana jin daɗi to yana tare da musulmai idan kuma ya zamanto aka samu matsala to yana tare da kafirai kamar da Allah subhanahu wa ta'ala yake fada a cikin misa wa inna minkum laman la an wa inna minkum laman la yubti'an fa in asabatkum musibatun qala qad an'ama Allahu alaykum qala qad an'ama Allahu ma'ahu shahida idan lam akum ma'ahu shahida idan lam akum shahida wala in asabakum wala in asabakum fadlun min Allah la yaqulanna ta'allam takum bainakum mawaddatu wa ilahu mawaddah yadda ita ma gafiya ko ɓurgu yake idan ya zamanto ana zaman lafiya yana cikin ramin na asali idan kuma aka samu matsala to waɗannan ƙananan ramukan su zai to haka shi ma munafiki yake idan ya zamanto cewa a musulmai suna samun nasara kamar yadda malam ashir ya karanta to yana tare da su amma idan aka samu matsala to yana tare da arna saboda haka kamar yadda malamai suke faɗa a munafunci iri biyu ne akwai abin da ake kira annifaqul itiqadi akwai kuma annifaqul amali shi annifaqul itiqadi shine ifdanul kufri wa izharul islam mana mutum ya bayyanar da musulunci amma kuma a cikin zuciyarsa ya zamanto cewa kafirci ne a ciki kamar yadda Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa cikin suratul hujurat qalatil a'rabu amanna qalatil a'rabu amanna shiga cikin zuciyarsu ba saboda kaga wannan shi ake kira annifaqul itiqadi akwai abin da ake nufi da annifaqul amali wanda ya zo a cikin hadisin annabi sallallahu alaihi wa sallam inda yake cewa arba'un man kunna fihi kana munafiqan khalisan wa man kanat fihi khaslatun minhunna kanat fihi khaslatun min an-nifaq hatta yad'aha annabi sallallahu alaihi wa sallam yake cewa abubuwa hudu duk mutumin da ya zamanto yana da su to ya zama cikakken munafiki duk kuma wanda yake da guda ɗaya daga ciki to yana da wata ɗabi'a ta munafinci har sai ya batta na farko shine idan yayi magana yayi ƙarya na biyu idan yayi alƙawari yayi yaudara na uku idan aka amince masa yayi ha'inci na hudu shine idan yayi husuma sai ya fajirci wannan shi ake kira annifaqu al'amali kamar yadda malamai suke cewa wannan ayoyin da muka karanta farkonsu suna magana ne akan annifaku al-itikadi mana munafinci wanda ma'anarsa ɓoye kafirci da kuma bayyanar da musulunci a lokacin musulmai suna yin suna makka to babu wani abu sunan shi munafinci saboda galibi ana samun munafunci ne idan musulmai suka yi ƙarfi amma duk lokacin da musulunci yake da rauni to duk mutumin da yake mutumin banza ko yake so ya taɗiya musulunci to zai fito ne a fili shi yasa yanzu ma ba mu da munafukai da yawa saboda musulunci ba shi da ƙwari da yawa ta yadda har za a yi munafunci in mutum yana so ya ci mutuncin musulunci zai fito ne a fili yayi bayan annabi sallallahu alaihi wa sallam ya yi hijira zuwa madina a lokacin ne aka samu munafunci saboda a madina akwai ƙabilu manya-manya guda biyu akwai aus akwai kuma khazraj wa'annan ƙabilu guda biyu waɗanda su ne aus ɗin da kuma khazraj to akwai yahudawa kuma guda uku ƙabilu guda uku na yahudawa waɗanda su kuma suka zamanto cewa suna tare da waɗannan manya-manyan ƙabilu akwai banu ƙairuka waɗanda waɗannan banu ƙainu ƙaɗin su ne hulafa'ul hazrat mana waɗanda in wata masifa ta samu ƙabilar hazrat su ne suke taimaka mata akwai kuma banu nazir da kuma banu ƙoraiza waɗanda su kuma su ne fa'ul au. mana a lokacin da ake jahiliya akwai hulafa Wanda ake nufi da hulafa shine waɗanda in musiba ta same ku za ku iya kiransu ya zamanto sun taimaka muku saboda haka a lokacin da aka yi wannan hijira daga makka zuwa madina annab sallallahu alaihi wasallam ya samu cewa a cikin aus da khazraj akwai waɗanda suka musulunta kuma suka yi biyayya ga annab sallallahu alaihi wasallam amma waɗannan yahudawan wato banu qainuqa da banu nazir da kuma banu quraiza yawancin su duk basu musulunta ba sai yan kaɗan irin su abdullahi bin salam da sauran wasu daga ciki waɗanda suka musulunta saboda haka akwai abdullahi bin ubayi bin salul abdullahi bin ubayi bin salul annabi sallallahu alaihi wasallam a lokacin da ya zo madina mutanen madina sun yi niyyar cewa ya zamanto cewa sun zama da shi shugabansu to amma da annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo Allah madaukakin sarki ya zamanto cewa ya girmama musulunci ya ɗaukaka musulunci an samu karfi har ma an fara fita ya kuka ta inda a shekara ta biyu aka je yakin badar sai abdullahi bin ubay bin salul ya ga cewa lallai babu yadda za a yi ya zamanto ya samu wannan shugabancin da yake fata saboda yawancin mutanen madina sun ba annabi sallallahu alaihi wasallam kuma abin da yake fata ba zai samu ba don haka shi yasa sai ya bayyana musulunci alhalin kuma shi a zuciyarsa bai imani ba akwai kuma wasu daga cikin mutane waɗanda suka bi shi wanda in mun duba yaƙin uhudu a shekara ta uku bayan hijirar annabi sallallahu alaihi wasallam daga makka zuwa madina annabi sallallahu alaihi wasallam ya fita da mutum dubu abdullahi bin ubay bin sauri ya dawo da wajen mutum ɗari uku saboda haka wannan shine abin da ya faru shine kuma farkon munafunci Allah subhanahu wa ta'ala ya saukar da sura guda ɗaya cikakkiya wacce take magana a cikin munafakai Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa idza ja'aka al-munafiqun innaka rasulullah sai su dinga cewa ai mu mun shaida cewa kai manzon Allah ne qalu nashhadu innaka la rasulullah sai su dinga cewa mu mun shaida kai manzon Allah ne Allah ya ce tabbas Allah ya san kai manzo ne amma wallahu yashhadu innal munafiqina lakazibun amma shi Allah madaukakin sarki ya san munafikai ƙarya suke ba daga gaske suke yi ba kawai suna faɗa ne a fili amma kuma zuciyarsu ba ta nufin haka na'am kamar yadda Allah yake cewa suratul tauba ya halikuna lakum yaqifuna lakum li tarbu anhum fa in tarbu anhum fa inna Allah la yarda anil qawmil saboda haka in suka zo za su dinga rantsuwa domin annabi sallallahu alaihi wa sallam ya yadda da su ya yadda da su cewa da gaske ne cewa a cewa su musulmai ne ko kuma da gaske suke yi uzurin da suka bayan na tafiya yaƙi haka ne amma annabi sallallahu alaihi wasallam a wannan aya Allah yake masa bayani in ma ka yadda da su shi ba Allah ba zai taɓa yadda da waɗanda suke kai ba saboda haka Allah ya maka afuwa saboda ka yi musu izini afallahu alkalima a zai الذين يؤمنون ya tabbatar a cikin wannan aya cewa su munafukai ne inda yake cewa in waɗanda suka imani da Allah da ranar lahira ba su taɓa neman izini haka kawai su su ba su ke yaƙi ba Allah ya san zuciyarmu waɗanda suke jin tsoron Allah waɗanda suke neman izini su ne waɗanda ba su yarda da Allah ba su yarda da ranar lahira ba kuma inda a ce sun so su fita ɗin to da sun yi tanadi amma Allah baya san tafiyar su ne fasabbaqahu shi yasa Allah ya sanya musu kasala ya zamanto kwata kwata ba za su iya tashi ci wani aikin alkhairi ba saboda haka Allah maɗaukakin sarki ya tona wa munafukai asiri a cikin suratul tauba a gurare da yawa kamar yadda a wasu malaman suke kiranta al-suratul fadiha mana saboda sura ce wacce ta kunyatar da munafikai Allah madaukakin sarki a surati tauba din da da yake mayani akan munafikai yana cewa yahlifuna billahi ma qalu yahlifuna billahi ma qalu wa laqad qalu kalimatan kufri wa da kuma magana cewa su musulmai ne kai a cikin su ma har akwai wanda yake yi wa Allah alƙawari kuma ya saba wa minhum man ahada wa minhum man ahada daga falalasta to zai yi sadaka amma lokacin da Allah ya baki sai rowa yake bayarwa da haka shine Allah a nan gurin yake ce mana wa minan nasi man yaqulu amanna billahi a cikin mutane akwai wanda yake cewa yayi imani da Allah wa bil yawmil akhir kuma yayi imani da ranar lahira wa ma hum bi mu'minin amma su ba mu'minai bane su ba mu'minai bane menene dalilin da yasa su ba mu'minai bane yukhadi'una Allah wal yukhadi'una amanu illa yaudarar Allah kuma yaudarar waɗanda suka yi imani ya ma yakhda'una illa anfusahum amma ba wanda fa suke yaudara a haƙiƙanin gaskiya in banda kawunansu wa ma yashkurun tare da cewa su ba su sani ba Allah subhanahu wa ta'ala a suratul nisa yana cewa innal munafiqina yukhadi'una Allah innal munafiqina yukhadi'una Allah wa huwa khadi'uhum wa idha saboda haka in zai suka tashi za su tallafa mu kusala sai su tashi suna masu kasala yura'unan nasa suna yi wa mutane riya wala yaskurun Allah illa qalila ba ka ambato Allah sai dan kadan muzabzabina bainana muzabzabina bainana zalika la tare da wannan ba ta tare da wannan kamar yadda ƙarin bayani zai zo a ayoyin da za su zo nan gaba saboda haka dai a takaitan taƙaicewa, waɗannan ayoyi suna mana bayani a kan munafukai wanda kuma ya ba mu fahimci yadda munafuncin nan yake saboda ba iya zamanin annabi sallallahu alaihi wasallam kawai za a iya samun munafunci ba ana iya samun munafunci ma a yanzu ana iya samun munafunci a yanzu kawai sufofin ne inda suka tabbata shi kenan inda siffofin suka zo suka tabbata kamar yadda alkur'ani ya yi bayani shi kenan zai zamanto cewa mutum ya tabbata a matsayin cewa shi munafiki ne Allah yake tafi fi qulubihim maradun fi qulubihim maradun fa akwai wata rashin lafiya kamar yadda malamai suke faɗa marar iri biyu ne akwai marar shahawa akwai kuma marar shubuha shi marabu shubuha shine irin na munafikai ta yadda mutum zai zamanto cewa yana san ya zamanto cewa ya bayyanar da musulunci ya kuma ɓoye kafanci a cikin zuciyarsa wannan shi ake kira marabus shubuhat akwai abin da ake kira marabus shahawat shi kuma marabus shahawat shine mutum ya zamanto cewa yana son ya dinga aikata zunubi zunuban da ba su kai kafirci ba wannan shi ake kira marabus shahawat saboda haka su munafikai suna da marab na suna da marabu wanda yake na shubuhat wanda yi marazu shahawa istighfari da yawan halala yana kawar da shi amma marazu shubuhat shi dole sai mutum ya jaddada musuluncinsa kafin ya zamanto cikakken mumini a Allah madaukakin sarki yake cewa fi ƙulubihin maradun a cikin zuciyarsu akwai wata rashin lafiya fa humullahu marasa. Allah madaukakin sarki sai ya ƙara musu rashin lafiya walahum azabun alimun bima kanu yakzibun suna da azaba wacce take mai raɗaɗi da ma kanu yakzibun saboda abin da suka kasance suna ƙaryatawa na alƙur'ani wanda Allah subhanahu wa ta'ala ya saukar Allah maɗaukake sarki ya yi mana bayani akan yadda suke ƙaryata alƙur'ani Allah yana cewa آه، آيوين أرشينا سورة التوبة يا أيها الذين آمنوا قاتلوا الذين يلون يا أيها الذين آمنوا قاتلوا الذين يلون suratul anfal ayat da muka karanta nan cewa innamal mu'minuna allazina idza dhukira Allah innamal mu'minuna allazina idza dhukira Allah wa zaman munafukai munafikai ne fa shine Allah zai mana bayani wa amman ladina fi qulubihim maradun fa zadatuhum ila suke ba su imani na hakika ba munafukai kenan su da lokacin da ayoyi suka sauka to sai su kara musu musiba su ƙara musu raunin imani akan raunin imani wanda suke da shi saboda haka dai a zamanin annabi sallallahu alaihi sallam akwai munafukai kuma kamar yadda malamai suka faɗa shine annabi sallallahu alaihi sallam ya san waɗannan munafukai din bi a ayunihim ma'ana ya san su da sunayensu har ma akwai huzaifa bin yaman wanda ake ce masa ma'abocin sirrin annabi sallallahu alaihi wasallam annabi ya gaya masa sunayensu to amma annabi sallallahu alaihi wasallam abin da ya sa bai kashe su ba ya yaƙe su shine kamar yadda annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa a cikin hadisi shine annabi baya so a ce Muhammad yana kashe sahabbansa saboda su tunda sun yi imani na zahiri to kaga baɗini annabi sallallahu alaihi wasallam bai san su ba sai da Allah ya sanar da shi to waɗanda suke ragowar mutane su kuma ba su san hakikanin abin da yake faruwa ba da haka daga zara annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo yana kashe su za a ce gashi nan Muhammad ma sa ma wanda suka imani da su kashe su yake to balle ku kuma da ba ku shiga ba da haka wannan zai iya sa mutane da yawa cikin musulunta wannan yasa annabi sallallahu alaihi wasallam ya zamanto a ya san su duk dai kamar yadda malamai suke cewa ba duka annabi ya sani ba ya dai san wasu daga ciki kamar yadda ayar da take cikin suratul ahzab take nuni izuwa ga annabi sallallahu alaihi wa sallam bai san duka munafikan ba an dai sanar da shi da wasu inda Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa a suratul ahzab la in lam yantahi al munafiquna la in lam yantahi al munafiquna wal ladina fi qulubihim munafukai ba su dena ba da waɗanda a cikin zukatansu akwai rashin lafiya wal murjifu fil madinati da waɗanda suke yin gutsuru tsoma lanuguriyan na kadihim za mu ɗora ka a kansu tun ma layu jabiru na kafiha illa kalila sannan kuma ba za su sake samun damar da za mu su makotace ka ba a suratul tauba ma Allah maɗaukakin sarki ya bayyana a fili cewa akwai munafukan da annabi sallallahu alaihi wa sallam kwata-kwata bai san su ba Allah ne ya bawa kansa sani inda Allah yake cewa a suratul tauba din wa mimman hawlakum min al-a'rab kaga a ciki Allah yake la baka san su ba nanu na alamu mu ne muka san su to kaga wannan yake nuna maka annabi sallallahu alaihi wasallam ya san wasu daga ciki amma ba duka munafukai waɗanda suke munafunci ya san su ba amma akwai dai waɗanda suke da yawa waɗanda in kai kusan guda goma sha hudu wanda ya gaya wa zai da sunansu wanda har sai jina umar radiyallahu anhu ya je ya same shi yake tambayar ta cewa shin ina daga cikin waɗanda annabi sallallahu alaihi wa sallam ya gaya maka cewa munafukai ne sai eh, uzaifa yake cewa ba ka ciki amma daga sai ba wanda zan ƙara gayawa saboda haka wannan yake nuna mana cewa annabi ya san wasu annabi sallallahu alaihi wa sallam kuma bai san wasu ba wa idza qila lahum Allah yake cewa wa idza qila lahum ma tusilu fil ardi qalu kai ku daina ɓanna mana a bayan ƙasa ku daina yin ɓanna kuna kafurci kuna yin abin da Allah subhanahu wa ta'ala bai yarda da shi ba qalu inna ma nahnu muslimun sai ai mun gyara mu abin da yasa ne saboda muna neman yadda za mu ji daɗin rayuwa ne shi yasa idan muka je wajen muminai sai mu yi musu magana mai daɗi su ma waɗanda idan muka je za mu gaya musu abin da suke so ba don wani abu ba illa saboda kawai ya zaman tomin an yi balan so shi yasa kaga annabi sallallahu alaihi wasallam a cikin hadisi yake cewa yana daga cikin mafi sharrin mutane shine zalwa jahili abin da ake nufi da zalwa jahili shine mutumin da zai zo wajen waɗannan mutanen da fuska wasu ma ya je wajen su da wata fuskar ta daban wannan shi ake kira zalwa jahili yana daga cikin mutane waɗanda Allah subhanahu wataala zai yi musu azaba ranar alkiyama idan har ya zamanto cewa ba su tuba ba Allah madaukakin sarki a cikin alkur'ani ya mana bayani irin yadda suke yin zalwa jahili din a lokacin da za a fita yaki da sauransu da kuma irin yadda suke yi a cikin suratul ahzab Allah ya mana bayani kamar yadda kuma Allah subhanahu wataala yayi mana bayanin haka a cikin suratu at-tauba Allah madaukakin sarki yana cewa a cikin suratul ahzab ya ayyuhallazina amanu zkuru ni'matallahi alaykum ya ayyuhal waɗanda kuka yi imani ku tuna ni'imar Allah subhanahu wataala a lokacin yakin ahzab wato yakin gwalalo yakin khandar a lokacin da Allah subhanahu wataala ya kaddara wasu rundunoni suka zo shi kuma Allah sai ya turo wasu rundunoni ta ko'ina? a lokacin duk mu'minai hankalin su ya tashi hankalin su ya tashi a wasu ma sun fara zace zace Allah ya tabbatar da zukatansu amma baraka ji su munafikai abin da ya faru da su

طائفة من أهل لا وإذ قالت طائفة منهم يا أهل وإذ akwai matsala an muka bar haka suna cewa gidajen mu al'aura ne ba wani abu da ya sukirce ta Allah ya ce ba haka bane kawai in yuridu na illa tirara kawai guduwa suke so su to kul man zal ladhi ya'timukum min Allah kul man min Allah daga Allah subhanahu wataala idan Allah ya nufin matsala ta same ku ko kuma Allah subhanahu wataala ya nufin rahama ta same ku ai duk komai da komai yana hannun Allah ne shine yake gani saboda haka ko kun gudu ko ba ku gudu ba in Allah ya so musiba ta same ku za ta same ku ashihatan ashihatan alaikum fa idza Tafiya yaƙi sai ka zan su ta duru a hom. idanuwansu suna jujjuya kamar wanda yake dab da mutuwa amma daga zarar an gama tsoron abubuwa duk sun tafi shi kenan kawai sai ka dinga ganin su kawai suna ta daɗin baki sai ka zan su suna ta yin daɗin baki saboda haka wannan shine a shine halin munafukai suna jin daɗi ma idan ba su fita yaƙin ba sun fi so su zauna a gida kamar yadda Allah subhanahu wa ta'ala cikin suratul tauba yake cewa farihal mukhallafuna bi maq'adi farihal mukhallafuna bi maq'adihim khilafar rasul khilaf rasulillah farihal mukhallafuna bi maq'adihim khilaf rasulillah wa qalu wa qalu la wa qalu la tanfiru bil harb جهنم أشد حقا لو كانوا يفكرون فليضحكوا فليضحكوا قليلا وليبتلوا sukan ji daɗi duk lokacin da ya zamanto suka zauna a gida ba su fita tare da annabi sallallahu alaihi wa sallam ba sai har wasiya suke yi wa ayyuki a su. sai suke latan firo fil har kada ku dinga fita ana zafin nan Allah ya ce to a gaya musu in ba su fita sun ji zafin duniya ba to wutar jahannama ita ce ta fi tsananin zafi amma daga zarar annabi sallallahu alaihi wa sallam ya dawo sai ka ji ana ta daɗin baki kamar yadda Allah subhanahu wata'ala ya faɗa hakan a suratul kamar yadda Allah subhanahu wata'ala yake a bayanin irin irin yadda suke yi bayan Annabi sallallahu alaihi wa wasallam yayi a cikin suratul tauba da kuma cikin inna fatahana laka ko suratul fathi kenan ko Allah subhanahu wataala yana cewa sai ya qulu lakal mukhallafun yaqulu lakal mukhallafun min al-a'rab tabalatna فيقول فيقول المخلفون إذا انطلقتم إلى أهلهم إلى مظالم فيقول المخلفون إذا انطلقتم إلى مظالم لتأخذوها ذرونا نتبعكم إذا انطلقتم فيقول المخلفون فيقول المخلفون إذا انطلقت sai su dinga cewa muna so mu bi tare da cewa kuma an za a fi yaƙi ba a zuwa da su amma an za a ji samo ganima na abubuwan amfani na yaƙi sai su muna so mu bi ku sai allah maɗaukacin sarki ce ku ce ba za su bi ba za ku bi ba za su yasa da ku ke mana to ku bar a hakan tunda su dama ba kasafai suke gane abubuwa ba Allah madaukakin sarki a suratul tauba yana cewa fa in raja'aka Allahu ila fa da ku musu ba za ku ƙara fita tare da ni ba kuma ba za ku take yaƙar wani abokin gaba tare da ni ba saboda haka tun da kun yadda ku zauna to ku ci gaba da zama tare da waɗanda ba su yadda su ci gaba da fita yaƙi ba Allah madaukakin sarki yana cewa ala innahum humul mufsiduna walakin la yashkurun su ne mabannata amma ba su sani ba saboda da gangan suke yin wannan ɓannan Allah yake cewa idan kila lahum aminu wa idan kila lahum aminu kama kamar yadda ragowar mutane suke imani da yadda zai zama an samu mudafaka tsakanin abin da yake cikin zuciyarsu da kuma abin da suke fartawa a abin nan a bakin su suke a rukminu kama mana sufa yanzu za mu imani ne kamar yadda wawaye suka imani abin da suke nufi da wawaye shine suna nufin annabi sallallahu alaihi wasallam da shi da sahabbansa Allah yake ala innahum humus su sune wawayen walakin la ya'lamun alhali su basani ba saboda haka sun kasance suna ganin sahabban annabi sallallahu alaihi wa sallam, ababan izgili shi yasa Allah ya kafurta su saboda izgilin da suke yi wa sahabban annabi sallallahu alaihi sallam, da kuma shi annabin kanshi akwai lokacin da ya zamanto suna tafiya sai suke magana cewa ai ba mu taɓa ganin waɗanda suke arzabu hutunan wala ajbanu inda liƙa min haula ba mu taɓa ganin matsorata sannan kuma waɗanda suke masu san su cika cikinsu kama waɗannan mutanen da Muhammad yake tare da su ba shi ne sai Allah subhanahu wa ta'ala da ya saukar da ayoyi a cikin surat tauba inda Allah yake cewa alam ya'lamu annahu man yuhadi alam ya'lamu annahu man suke bayanin abin da yake cikin zukatansu Allah ya ce qulis tahzi'u ku je ku yi ta iskilancin ku inna Allah mukhrijum ma tazaru Allah zai fitar da abin da kuke jin tsoro la ta'taziru wa la in ta'altahum la yaqulun lokacin da suke ciwon sahabbai mutunci sai suke inna ma na kudu wani la muna ɗan yin wasa ne muna ɗan rage tsawon tafiyar da muke ciki ne saboda haka Allah madaukakin sarki yake cewa yanzu da Allah da manzansa da ayoyinsa ne kuke yin izgilanci la ta'tadiru qad kafartum ba'da imanikum na'am in cewa saboda wasu daga cikinsu sun zo su ba da a kan abin da suka yi saboda wani ne ya ji su suna izgilancin sai ya ce ai sai ya gaya wa annabi sallallahu alaihi wasallam saboda haka sai munafikin ya tafi domin ya je ya ba da uzuri kafin ya je ma ya samu ayoyi har sun sauka sun ba da labari saboda haka Allah ya ce la ta'tadiru ba ce kun ba da uzuri ba kada fartun ba da imani ko ko riga kun kafirci inna ku an qa'ifatin in mun yi wa wasu daga cikin ku a afuwa to akwai waɗanda kuma Lami mu a wa azaba saboda su dama mutanen banza ne Allah maɗaukakin sarki a cikin wannan ta sura ta bakara ya ci gaba da yi mana bayani game da munafaka inda Allah yake cewa wa idza laqul amanu qalu waɗanda suka yi imani waɗanda mana suka haɗu da muminai sai su dinga cewa ai mu mun yi imani kamar yadda Allah yake cewa ni kuna lakum li yurduku wallahu wa rasuluhu haqqu an yurduhu in kanu mu'minin in suka haɗu sai su dinga rantsuwa ce ai mu muna tare da ku ai mun yi imani ai muna nan ba matsala amma wa idza kalau ila shayatinihim wa idza kalau ila shayatinihim akwai malaman da suka ce abin da ake nufi da shayatin anan gurin shine ana nufin idan suka tafi wajen abokansu munafukai da kuma mushirkai akwai kuma malaman da suka faɗa kamar katada ya fassara da cewa shayaɗin a nan gurin ana nufin idan suka je wajen shugabanninsu saboda haka sai su ce ai gashi gashi ana yin amfani kuma da shiɗanu kamar yadda ibn jerin tsabari ya faɗa idan ana magana akan kangararru mana sai ya zama idan lau ila shayatinihim idan suka je wajen kangararrunsu kamar yadda Allah subhanahu wa ta'ala a cikin suratul an'am yake cewa wa kadhalika ja'alna li kulli nabiyyin wa kadhalika ja'alna li kulli nabiyyin aduwwan shayatinihim وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا saboda haka kaga anan Allah ya tabbatar da cewa akwai kangararru akwai kangararru daga cikin mutane da kuma kangararru a cikin aljanu da haka duk wanda ka fassara zai iya ɗauka saboda haka su dai mutane ne masu maslaha saboda haka sai inna ma'akum ai muna tare da ku inna ma nahnu mustahzi'un ai muna musu izgilanci ne muna yi musu wata ne kawai ba ma so su gane abin da muke ciki muna musu izgilanci ne sai Allah yake cewa Allahu yastahzi'u bihim Allahu yastahzi'u bihim mana Allah subhanahu wata'ala yana taka musu da izgilancin da suke yi idan kaga dama kuma zaka iya cewa a yana yi musu izgili waya mudduhum tughyanihim mahu? yana yi musu talala mai kamar take su ci gaba da wuce gona da iyi mahuna suna imuwa a ciki irin waɗannan sifofi sifofin Allah subhanahu wata'ala iri-iri ne akwai sifofi waɗanda ya zamanto cewa sifofi ne na kamala waɗanda suke koyaushe kamala ne saboda haka waɗannan ana tabbatarwa da Allah subhanahu wata'ala su a koda yaushe irin su sifar ilimi irin su siffar rayuwa irin su abin da yake da alaƙa da kudura da irada kaga duka waɗannan siffofi ne waɗanda suke suna da kamala suna da cika a koyaushe amma duk siffofin da suke wani lokacin na ƙasu ne ga Allah subhanahu wa ta'ala wani lokacin kuma kamala ne to ana tabbatarwa da Allah su a wasu lokutan a wasu lokutan kuma ba a tabbatarwa da Allah subhanahu wa ta'ala kaga anan gurin Allah ya tabbatar da cewa yana yin injilanci kamar yadda kuma a surata Ali Imran Allah yake cewa wa masaru wa Allah kaga wa Allah wallahu khayr suna makirci kamar yadda suka faɗa irin waɗannan sufofin ana tabbatar wa da Allah subhanahu ta'ala su indal muqabala abin da ake nufi da indal muqabala shine idan wani yayi abu to shi ma Allah sai ya masa irin wannan abu saboda a daidai wannan gurin yana nuna ƙarfin Allah ne saboda ya wani yayi abu kuma Allah ya masa irin abin da yayi ko sama da abin da yayi amma ibtida'an ba a siffar da Allah subhanahu wataala da irin waɗannan siffofin da haka yanzu bai halatta ka ce yana daga cikin siffofin Allah cikin istihza ba yana yin izgilanci kamar yadda zaka ce yana daga cikin siffofin Allah akwai almaji tunda Allah subhanahu wataala ya tabbatar da cewa yana zuwa yana yana yana yana yana yin tafiya duk Allah ya tabbatar da shi ko hal yanzuruna illa an yatihumullahu hal yanzuruna illa sifar ikiyan sifa ce daga cikin sufofin Allah duk da ba su sunan Allah subhanahu wa ta'ala al'ati baya ciki saboda ka'idar da malaman aƙida suke faɗa shine sunayen Allah ana ciro sifofi daga cikinsu amma sifofin Allah subhanahu wa ta'ala da kuma ayyukansa da ya faɗa a Qur'ani ba a ciro sunaye daga ciki saboda su suna sunaye tauƙifiya ne dole sai an samu hadisi ko aya wanda ya tabbatar da su don haka a takaice a daidai nan gurin irin waɗannan sifofin na al'istiza da sauransu ana tabbatar da su inda muƙabala mana in mutum ya yi abu to Allah zai masa irin wannan abin don Allah ya nuna ya fi shi ƙarfi saboda haka Allahu yastahzi'u bihim zaka iya fassara shi da cewa Allah yana taka musu da izgilancin da suka yi saboda anan gurin yana nuna kuwar da Allah yake da ita waya mutuhum fi tughyani ni'amahun kuma Allah yana musu halala ne kamar take yana barin su a cikin a wuce gona da irin su ya mahuna ma'ana suna yin a imuwa أولئك الذين اشتروا أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى سوى أنن لو كنت غني منافقنا su ne waɗanda suka canza shirya da ɓata mana suka ajiye shirya suka ɗau ɓata saboda ne saboda sun yi imani sai kuma suka zo suka kafarta kamar yadda Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa a suratul munafiqun zalika bi annahum amanu zalika bi annahum amanu thumma kafaru fa quri'a ala qulubihim wa hum la yafqahun a suratul nisa kuma Allah yana cewa innal ladina amanu thumma kafaru innal ladina amanu saboda sun yi imani sai suka kafin suka zo haka dai haƙar saboda haka shi yasa kwata-kwata ya zamanto sun ɗauki bata sun ajiye shari'a Allah subhanahu wa ta'ala a cikin suratul tauba yana cewa fala tu'jibuka amwaluhum wala auladuhum fala tu'jibuka amwaluhum wala auladuhum na'am inna ma yuridu Allahu liyuz na'am inna ma yuridu Allahu liyu'azzibahum إنما يريد الله ليعذبهم في الحياة إنما يريد الله ليعذبهم بها في الحياة إنما يريد الله ليعذبهم بها في الحياة الدنيا نعم take shirye shi yasa Allah ya bata haka Allah yake gaya wa nan sallallahu alaihi wa sallam abinda suke da shi na abin nan abinda Allah ya ba su na dukiya da ya kai ya shige maka ido Allah yana so ya bar su ne a ƙarshe kawai rayukansu su fita suna arna saboda haka wannan shine halayen munafukai yana da kyau kuma kowa ya dinga kallon waɗannan halayen duk wani hali da ya ga yana da shi iya nisance shi za mu dakata nan insha Allah ta'ala gobe idan Allah maɗaukacin sarki ya kai mu za mu ci gaba da bayani akan waɗannan munafukai waɗanda Allah ya ba mu su a cikin alƙur'ani Allah ya sanya mu daga cikin cikakkun musulmai waɗanda suka yi imani da Allah kamar yadda yake wannan ya yi ta bismillahir rahmanir rahim a na farko dai shi ne mutum ya nisanci zinubai saboda waɗannan gaban da kake gani ido da ji inda ana wa Allah da su da cika an sa alkhairi ba da yawa su wanda yana daga cikin manya-manyan abubuwa waɗanda ya kamata mutum ya kula da su in dai mutum yana so ba ma alkur'ani ba yana so ya zamanto ya samu ilimin musulunci yadda ya kamata to yana da kyau mutum ya zamanto ya nisanci aikata zunubai lokacin da imam shafi ya zauna a gaban imam malik imam malik ya ga irin kaifin kwakwalwar da allah ya mata sai yake cewa inni la'ara anna allah qad alqa ala qalbika nuran fala tusihu bi zulmatil ma'asi yace ni na ango. allah subhanahu wataala ya jefa wani haske a cikin zuciyarka kada ka taba disasar da wannan hasken da duhun zunubai wannan shi ne na farko na biyu shi ne kamar yadda mutane da hausa suke cewa daidai ruwa yi kulci mana idan ka zo za ka yi hadda alkur'ani ka dinga yin hadda gwargwadon ƙarfin ƙwaƙwalwarka mutane da yawa sun haddace ƙur'ani amma ba mu haddata ba ne saboda hadda ƙur'ani ba wahala amma inda matsalar take ne ka ci gaba da zama mahaddaci bayan ka haddace yanzu idan mutum ya ɗauki alƙur'ani kullum yana haddace shati biyu mana yana haddace takarda ɗaya to ba zai cika shekara ɗaya ba zai haddace alƙur'ani a cikin watanni goma zai haddace alƙur'ani in kuma zai dinga yin shafi ɗaya kullum to shi ma ba zai wuce watanni ashirin da kwana takwas ba haka zai zamanto cewa ya kammala hadda alƙur'ani kama inda gizo yake saƙa shi ne in ba ka yi haddar mai kyau ba to duk lokacin da wasu muskiloli na duniya suka zo ya haddata gudu ko Allah ya jarabe ka da wani bakin ciki ko damuwa ko Allah ya jarabe ka da na magi da na manja da na shinkafa sai ya zamanto cewa idan dai har da dama ba ta zauna da gidinta ba sai ta zamanto cewa ta gudu daga ciki kuma ne yana da tsananin amfani ya zamanto mutum yana yin hadda da alkur'ani guda ɗaya abinda muke nufi da alkur'ani guda ɗaya ya zama ƙur'ani wanda bugunsa iri ɗaya ne yanzu idan kana kaya hadda da ƙur'ani bugun fahad to duk sanda ka zo za ka yi hadda ko muradu'a, ka yi ƙoƙari ka same shi idan mutane kuna zaune da mahaddata ko kuma in mutum mahaddaci ne za ku ga wani lokacin in zai karanto wata aya idan ta so ta gudu zai rantsa ido to in ya rantsa ido yana hango shafin da ya ne da shi to duk lokacin da ya zamanto kayan hadda da wancan ƙur'anin da wancan ƙur'anin to sai ta rikice maka to wannan yana daga cikin gaskiya abuwa masu muhimmanci da haka ina ba wa iyaye shawara kar iyaye su dinga gaggawa wajen a ce ɗansu ya haddace ƙwar'ani da haihuwa yuyuyu gwan maɗaɗe ƙwara gara a ce mutum ya haddace izu ashirin hadda mai kyau da ce ya haddace ƙwar'ani saboda da yawa za ka ga mutum za a ce yanzu shi, ya haddace alƙur'ani amma daga zarar ka zo za ka mai jaraba in ya san kai mahaddacin ne sai ya ce gaskiya akwai gyara rai saboda haka ba zai yarda ba don haka dai wannan suna daga cikin manya-manya da kuma muhimmai wajen hada alkur'ani abu na ƙarshe shine mutum ya dinga yawan muraji'a yawan muraji'a alkur'ani yana taimakawa gaskiya wajen alkur'ani ya tabbata ya zama to in ka izu goma ka ware lokaci ka dinga yin muraji'a. sannan bayan nan duk sanda ka samu lokaci ka dinga yin muraja'a akwai hanyoyi da yawa na muraja'a sun mutum Allah ya sa Qur'anin shi yana da kyau ko tafiya yake a mota zai iya yin muraja'a shi waɗannan su ne wasu daga cikin abubuwa mai mai na ko kuma muna da wata kungiya sai na koyi abin da yake suna faruwa da kai da wata kungiya to shi ma ɗin wani munafici ne kuma da kai kamar to a zahiri gaskiya in dai ka ci su in dai ka kudin su kayi munafin inda kayi nifaqul amali saboda kayi ƙarya mana yana daga cikin kuskure misali ka san APC zaka amsa zaka zaba a baka kudin NPDP ka cinye wannan gaskiya mutum ya ce ya ci haram muna da wata rubutacciyar fatawa wanda yake littafin a intanet zai iya ganinta na amshi kuɗinsa amma ban zaɓe shi ba saboda haka yana daga cikin kurakurai da kuma abin da yake ba daidai ba ya zamanto ka amshi kuɗin mutum kuma ka san ba za ka zaɓe shi ba wannan shi ma alama ce ta munafunci gara ma antifati na ka nuna wa mutum za ka zaɓe shi saboda kana tsoron sharrinsa amma kuma baka zaɓe shi ɗin ba ga wannan da sauƙi tunda baka ci kuɗin shi ba saboda wani lokacin akwai abin da ake kira tauriya ko kuma alharbu kud'a saboda wata maslaha da ka gani amma dai ka ci kudin shi kuma ka ki zaɓar shi wannan alama ce a kunshi. Allah subhanahu ta'ala ya bamu dacewa ya sanya rayuwar mu kamar yadda yake so ya zamanto da mu masu gaskiya sai za ga a cikin ta tauba din wacce ta kunyata mutane Allah ya ce ya ayyuhallazina amanu taqullaha wa kunu ma'as sadiqin ya ku waɗanda kuka yi kuke kuka imani ku ji tsoron Allah kuma ku zamanto daga cikin masu ku zamanto tare da masu gaskiya Allah ya sanya albarka a rayuwar mu ya takawa duk waɗanda suka taimaka wajen tafiyar da wannan tafsirin Allah kuma ya sanya wa wannan tafsirin albarka ya kuma ƙara yarwa taladan mu gaba ɗaya na'am <laughs> ah, mala asiru ne jan baki ya ce suna da addu'a gobe da jibi suna da jaraba gobe da jibi saboda haka asarta sassa addu'a Allah ya ba da nasara ya ba wa ɗalibai nasara su ma kuma ɗalibai daga cikin manya-manyan ne shine zamanto masu gaskiya su zamanto cewa sun shiga jarabawa da ƙarfin gwiwa kai ya zamanto sun shiga suna jin tsoro اللهم اهدنا من هديت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما اعطيت وقنا واصرف عنا برحمتك شر ما قضيت انك تقضي ولا يقضى عليك انه لا يذل من واليك ولا يذل من عليك تبارك ربنا وتعالى ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك